Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Hawa farashin kayan masarufi a Najeriya ya sa da dama cikin masu aikin albashi a ƙasar sun zama manyan maciya bashi. Wasu ba su iya zama a cikin gidajensu domin ba su iya ɗaukan takalifin iyalansu. Wasu kuma suna rayuwa cikin ƙasƙanci saboda wasunsu albashinsu ko kuɗin motar zuwa wurin aiki baya isar su. Lura da wannan yanayi, shirin namu na wannan lokaci ya dubi hanyoyin da ma'aikata za su bi domin samun ƙarin kuɗin shiga. Wani masani ko mai ba da shawarwari kan kasuwanci ya bayyana mana waɗansu hanyoyi da masu aikin albashi za su bi domin samun ƙarin kuɗin shiga. So sunana Dr. Emmanuel Bashayi ni dan kasuwa ne ni kuma mai tsari shawara ne da yan kasuwa da kuma masana'antu wato a turin business consultant. Kasan akwai abubuwa da doka ta haramta ma ma'aikacin gwamnati da kuma wanda doka ta yarda. Hmm. A dai Najeriya doka ta yarda ma'aikacin gwamnati a hade da aikinsa yana iya yin gona yana aikin noma. Wannan doka ta yarda ma'aikacin gwamnati ya yi noma. Uh, apart from aikinsa na albashi na kowane wata amma kuma kaga inda najeriya take idan an ce kowa ya gona kawai ya yiwu ba za a iya samun mafita ba kuma ma'aikaci guda nawa ya samu filayen noma kamar wanda suke cikin garin abuja ya samu filin noma ina inda ko'ina ya riga ya cika da gine-gine da kuma wurare uh, aiki da sauransu su amma dai akwai wani su dai irin shawara da za a iya bayarwa babban shawaran shine banda gona wanda doka ta yadda yi akwai aikin da za a iya yi bayan a tashi a wurin aiki wanda ba zai zama illa ga lokacin aikinsu ba wato misali kar wani ya tashi bar wurin aiki ya je na wani aikin domin yana neman extra income ko kuma kare kuɗi. Hmm. Ah, mai aikin gwamnati yana iya aiki kamar dan ah, commission na masu da filaye ko gidaje in ka san wani labari a wani gida da ake zuwa sayar ko wani abu kana iya ma mutane magana a akwai wuri kaza kaza in an samu an sayar za a dan baka wani commission ko wani abu kaga wannan ba zai affecting aikin ka ba wannan shawara ɗaya kenan wasu suna iya yin kamar su pastries kamar su irin su cincin su puff puff da sauransu wanda an zo wurin aiki tare da ma'aikata sauran abokanan aiki ana iya sayar musu wanda kaga wannan ba lallai ne affecting lokacin aikinsu ba ta ga wayannan ma wani abubuwa da za a yi wanda kuɗa karamin kuɗi nan da can yana ɗan yabi biyu yana iya ɗan rage zafi a wani wuri akwai kuma wanda suna iya wanda suke da korewa a irin organizing event eh, wanda kamar za a yi wani aure ko birthday party ko ne abu suna nan da sun san shiga da fita inda ake iya organizing wannan ta ga yawancin wayannan suna faruwa weekend ne ba lokacin aiki ba. Eh, eh, a ranakun hutu ne karshen mako. Ranakun hutu ne yawa karshen mako. Ta ga wayannan ba wannan ba zai affecting ba zai shafi fannin aikinsu ba ka ga gwamnati ba ta cutu ba da shi ke ba su bar aikin su je suna yin wannan ba. su kuma suna iya koyar yara yaran kamar an tashi a aiki a kowansu ana iya jiya koya yara kamar a home lesson. wanda ya iya uh, lissafi ko mathematics ko english haka yana iya zuwa ya koyar da yara a gidajen mutane bayan an iya tashi daga wurin aiki kaga a ƙarshen wata ya samu a fara da albashin shi zai samu wannan kuɗi daga wurin wannan aikin da yake yi akwai wasu da suna iya ma ko salon hmm, ko aski haka <laughs> ko gyaran farce da sauransu yawwa ana iya in an tashi ka tashi daga wurin aikin naka sai ka shiga wurin naka kamar daga misalin kamar karfe biyar haka da ka tashi daga wurin aiki zuwa kamar karfe bakwai ko takwas na yamma. Eh akwai wanda suke magana cewa kamar samun jari wata babban matsala mm. ce a gurguje cikin minti daya za ka iya bayyana mana waɗansu hanyoyin da ake iya samun jari cikin sauki. Eh to wanda yake aiki ma'aikaci gwamnati abu ne da ya kamata ya kaba Idan kana da tunanin wannan abun sai ko ko adashi ne za ka yi a wurin aiki domin ka dan tara kuɗi ka fara daidai ko inda za ka iya fara domin ka ga wannan idan ana neman hujja da kusan kowa yana da hujjan kare wani abu amma idan ka ajiye wannan wajen a gefe ka ce ni fa ina ba zan kokarin gan da cewa na na yi wannan abin da na sa raina zan yi ba sai ka je ka bude babban misali kana so kai kaman wurin gyaran kai salon na maza misali ba sai ka je ka ka gina gidi ka ka gina eh, shagon ba kana iya karban haya Dr. Emmanuel Bashayi wani masani ko mai sharhi akan harkokin kasuwanci a Najeriya Kamar yadda Dr. Bashayi ya faɗa, akwai waɗansu ƙa'idoji da kundin tsarin mulkin Najeriya ya shar'anta wa ma'aikatan gwamnatin ƙasar da suka hana haɗa aiki da wani aikin domin ƙarin samun kuɗin shiga. Mun tattauna da wani masanin dokokin Najeriya dangane da wannan batu. To suna na barista a ya. ni loya ne mai kuma sharhi kan al'amura na a yau da kullum. To ita kundin tsari ta kasa wato constitution ta kasa musamman ma jadwali ta biyar a sashe ta biyu ya bayyana da cewa duk wanda yake na aikin gwamnati ba zai iya yin wata aiki ba musamman ma wata aiki kamar ko kasuwanci sai dai idan zai aikin ba wato duk wani abu da yake da alaka da noma a yau da kullu duk wanda yake ma'aikacin gwamnati ne yana iya yi amma idan ba noma ba ba zai iya yi ba a ga misali yanzu ka idan kana da kana da ma'aikata mai zaman kanta wato kamar kamfani haka akwai da ake ce musu directors kamar managing director ko kuma waɗanda yake an dauke su ne su aiki a kamfanin da yake ayar da kullum ana bukatan ya zanto su ma suna zuwa ana aikin da su to lallai irin wannan aikin wanda yake yana ma'aikacin gwamnati ba zai iya karban wannan aikin ba domin zai ci karo da aikin nasa da ake bashi albashi daga alduhun gwamnati amma babu abin da ya hana shi mai aiki ma'aikatan gwamnati ya zuba jari cikin wani kamfani na zaman kanta domin idan sun samu kudi kuma ya zanto shi mana iya dan bashi kaso a ciki idan dai ba wai zai dinga aiki ne tare da su ba a yau da kullum yana iya zuba jari ya zanto jari nan da ya zuba a ciki shi ma yana don samun wani abu a ciki domin ya zama masa tallafi tare da abin da yake samu na aikin gwamnati. Na'am. to barista idan mutum mukaddara ya je ya shiga irin wannan kasuwanci ko ya fara irin ƙananan kasuwanci kamar aski haka ko ya buɗe wurin cin abinci da sauransu duk wannan shi ma ya saba ƙa'ida? A lallai ya saba ƙa'ida. Mm, kamar inda ita constitution ta nuna ya saba ƙa'ida. Eh, eh, idan yana son ya yi hakan to dole ya ajiye aikinsa na gwamnati. amma idan a ce ga misali ya zuba jari ne a ciki hmm. ba shi ne yake aikin a yau da kullu ba ba hmm. wani babu laifi a ciki jari kawai ya sa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tumadalla Kafin yanzu kun saurari wani masani mai ba da shawara a kan harkokin kasuwanci da bayanan waɗansu hanyoyi da ma'aikata za su bi domin samun ƙarin kuɗin shiga. Kuma kun ji abin da dokar Najeriya ta ce dangane da haɗa aikin albashi da sana'a. Ga wani da ke aikin gwamnati kuma yake noma, tunda an amince ma'aikaci a matakin gwamnatin tarayya da na jiha ya noma. Sunana Haruna Wada Adamu, ma'aikaci a Jigawa State Universal Basic Education kuma alhamdulahi muna ɗan gwada noma bayan aikin gwamnati. Eto eh ai ka gane kowa da plan ɗinsa a rayuwa kuma da abin da ya ɗauka test. To ni a inda nake gaskiya for long eh, noma ya kasance kamar culture ta society mu. kamar wato al'ada ce haka in ka duba yawa al'ada ta society kuma sana'a kuma shi na fara kafin aikin gwamnati sannan idan ka duba yanayin da ƙasar take zai yi matuƙar wahalar gaske a ce an samu wani mutum da ya a yanzu ya dogara da albahinsa cokan yake biya masa bukatunsa. A yanzu nan da nake magana da kai akwai ma'aikata a gona ta ana aiki, kuma ina ofis ina aiki. Yanzu kai kana ofis ɗinka amma kuma wasu suna can gonarka suna maka aiki. Mun a yanzu haka da nake magana nan da kai muna magana da kai ne a ofis ina kuma ina aiki na. Hmm. Yawa. To kaga kaga To, eh, yaya kake kake haɗa aikin naka da kuma noma a lokaci guda ba tare da kowanne yana cutuwa ba? Yawa ya danganta da ita rayuwa ai tsari ne da plan. Idan mutum yawa rayuwarsa tsari to zai yi abubuwa da dama ba tare da kowane abu ya shiga cikin kowanne ba kuma harkar na digital world ce akwai waya bakin na tayi daga ofis na je na yi supervision na duba wurin aiki na da sauransu na duba shi aikin na ya aikin yinsa in suka je ya ku yi kaza a yi kaza a bar kaza mutum kaza su je a yi kaza a yi shi ne wannan shi ne aikin da ne. Akwai wanda suke cewa jarin fara noman ma wani abu ne, kai ya kai ka fara? Eh to, idan mutum ya ɗauka dole ai kaman fara sana'a ne, in ka ce ba za ka fara ba sai da jari, to definitely kana da wani weakness a zuciyarka na dangane a wani weakness a tare da kai dangane da Eh, effective success cin nasarar wannan kasuwanci da za ka yi shi harka ta noma ai a hankali ake fara ta kuma kowa da sannu-sannu yake girma idan ka ce misali kana malamin makaranta za ka iya zuwa gonarka asabar da lahadi za ka iya zuwa gonarka bayan an tashi daga ofis za ka je ka yi aiki ina ƙara kira ga sauran ma'aikatan gwamnati da su yi watsi da irin wannan tunanin. Ita in kana da aiki, kana da dama, kana da dama da za ka yi noma, ka je ka yi noma, hakan ma sama wasu aikin yi ne. Sannan kuma shi noman kansa kasuwanci ne. Tunda kai yanzu Yanzu misali, mm. ina da gona ta ta tattasai ta ta sana a yanzu haka ana ce da yi naira dubu ɗari da wajen goma dubu ɗari da biyar. Wato a takaice dai za ka iya samun abin da ya fi albashin kama a gonan. a kwarai da gaske kwarai da gaske kuma yanzu sauri ma kuma yanzu kana iya rufa kanka asiri fiye da yakila waɗansu abokan aikinka wanda ba sa yi a yanzu haka ina gaya ma a yanzu haka a ji kai duk ma'aikatan kansu sai ai sore muna zama ma da su ina gaya musu sai wane ka yi kaza ka yi kaza amma su ba za su yi noman ba amma za su zo su ce ka taimaka musu da abu kala. Ma sauraro da wannan bayani na Haruna Wada Adamu ma'aikaci kuma manomi shirin Najeriya yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ne Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.